بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta lahadi mai tara albarka safiya ta ashirin da na da bakwai ashirin da bakwai ga watan shawwal a shekara ta 1432 daidai da ashirin da biyar ga watan satumba shekara ta 2011 miladiyya a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka moto malik a inda za mu tashi a babi na 31 a cikin kitabul biyu bayan da a karatun jiya muka karatu akan babi na 30 cicin babin jiya babi ne da imana magana akan babu salafi wa bai'ul urudi ha bai inda yau imana babu da guda babu sulfati fil kamar yadda muka bayani jiya ina aka ce asulfa asalafu as abin nan salam asalama ana nufin ya ba da kuɗi na abin da ya shafi haja kadara da ya tsaya kafin lokacin ta yi kenan ya zama bashi akan wa akan wanda ya sayar kenan dan an bashi kuɗin bai karba ba sharaɗi kada mu manta abubuwa guda biyu ake bukatar su cika ana shi abin da aka za a sayar ka ba da kudin shi dole zama siffatanci an siffanta shi an yi bayaninsa abu na biyu lokacin da za a karba dole zama sanannen lokaci ne waɗannan abubuwan suna yawan maimaituwa akan batun halaccinsa ko rashin halaccinsa kun gano nan da ke ku to yanzu ana magana ne kan asulfati fil urud yin irin wannan kasuwanci akan abin da ya shafi haja sawa'un dabbobi ne sawa'un suturu ne sawa'un kayayyaki ne sawa'un kaza ne sawa'un abu kaza ne sawa'un abu kaza ne ya halatta ko bai halatta ba kun gane jiya abin da ya sa ake magana saboda an hada shi da kasuwanci ka ban da sharaɗin zan baka ko zan baka da sharaɗin za ka bani imam malik ibn anas yake cewa haddathani yahya a maliki. an yahya bin sa'id an al bin muhammad annahu qala سمعت عبد الله سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله الرجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس رضي الله عنه تلك الورق بالورق وكره ذلك عبيد الله وانديك شين مسند الأندلس ببما لم يقصر أندلس واندي رواية الموضة أول ما يبنشي يحيى ابن يحيى الليثي يتي حدثني يا كرنت الدني ني وكنا ني عبيد الله ابن يحيى الليثي waye karantar da ni yahya mahaifinsa yahya ibn yahya al-laisi an malik ruwayar da shi yahya yi a wurin malik na muwadda kullura da wannan da ke ko an yahya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya ibn sa'id an al-qasim bin muhammad malamin yahya ibn sa'id shine al-qasim bin muhammad muhammad kuma shi ne bin abdurrahman abdurrahman bin abubakar annahu qal shi alqasim bin muhammad ya ce sami'tu abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma naji abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda naji shi wa rajulun yasalu wani mutum yana tambayarsa dangane da an rajulun sallafa fi saba'iba gane da mutumin da ya bada kuɗin rawunna da za a shigo mishi da su kullura ko rawuna ba shi ne jami'in rawuni ba? Eh? eh? rawuna ba ya zama jami'in rawuni ba kenan da ya ba da kudin rawuna rawani da eh? da ya ba da kudin rawani za a shigo da su kafin mai rawanin ya kawo mashi rawanin kafin yi mai kina ya karɓa fa'ara da bai'aha sai ya nufin ya sayar ƙawar an ya ƙabe kafin ya karɓa ƙullura kafin mai rawanin ya shigo mashi da su sai ya nufin ya sayar da su faƙalabun abbas radiyallahu an sai abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya ƙara mashi yadda ya ce tilka wannan cinikin fa da za ka yi na baka karbi raunin da ka ba da kudinsu ba kuma ka ce za ka sayar da su ko ba ka yake ba tilkal wariƙo bil wariƙe wannan ba wani nau'i ne na cinikin azurfa da azurfa ba cinikin azurfa da rawani ba ba cinikin azurfa da rawani ba cinikin azurfa ne da azurfa wa kariha zalik sai abdullahi dan abbas ya kyamaci wannan cinikin kun gane eh idan ba mu gani ba bari mu karanta fassara imam malik ibn anas qala Maliku rahimahullah wa zalika fi ma nura wallahu a'lam annahu arada an yabi'aha min sahibiha alladhi ishtaraha min بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس عبد الله بن عباس يا فسر إمام مالك ابن أنس يا فسر من لا ربط عبد الله بن عباس قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس الله تعالى يمشي رحمه yace wa zalika wancan ciniki da Abdullahi dan Abbas ya sanya mashi hogi Abdullahi dan Abbas ya dakatar da shi fi ma nura cikin abin da muke gani wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani ja imam malik ibn anas yace abin da muka fahimta abin da muke zato abin da muke gani abin da zamu iya fahimta a magana abdullahi dan abbas wallahu a'lam ya mai da ilimi ga Allah maɗaukin sarki annahu shi wannan mutumin da ya ba da kuɗin rawuna yake sa ran kuma a shigo mashi da su kafin a shigo da su din yake nufin ya sayar da su annahu arada an ya bi'aha cewa ko ba haka yake ba ya ba da kuɗin rauna ba a shigo da su ba yake so ya sayar da su abdullahi abbas ya ce a'a wannan wani nau'i ne na ciniki azurfa da azurfa sai ya ce imam malik ibn anas yace ce annahu arada an yabi'aha min sahibiha alladhi ishtaraha min shi mutumin da ya bada kudin rawuna yake so ya sayar kafin ya karba ko ba ka ba da abdullahi da abbas yace ce bai halatta ba ya kyamaci abin imam malik ibn anas yace ce yana son ya sayar da rawunan ne min sahibiha daga mutumin da daga shi wanda aka ba kudin allazi sharaha minhu wanda shi mutumin farko ya ba kudin rauna ya sau mishi su shi kuma yake so ya sayarwa eh kaga yanzu idan ya sayan mishi naira dubu idan ya ba da kudin rauna naira dubu kuna jina ya ba da kudin rauna naira dubu yanzu yana jiran lokaci ya yi ya karbi mai naira dubun shi na ta muna jin wannan sai sai wadda shi mutumin shi mutumin da aka ce so raunan sai aka sau mashi da raunan 1,500 kun shiru kafin me kafin ya karɓi raunan kaga yanzu ya zama cinikin warik belorik domin kai nawa ka bayar naira dubu domin a kawo maka rauna shi kuma yanzu ya ce a wannan raunan ka sai mai da su kawai ba gan gansu ba baka karba ba sai ce ya sai su dubu ɗaya ɗari biyar kuma shi ya sayan maka shi ya sayan maka naira dubu yanzu ya ce ya saya dubu ɗaya ɗari biyar kai ka bashi naira dubu shi ya baka dubu ɗaya ɗari biyar yanzu an yi cinikin naira da naira eh ko ba haka lissafa yake nufi ba ta yadda inda a ce mun sha maimaitawa inda a ce ya ɗebo raunan na naira dubu ya baka ka danke su a hannunka sai kuma ka sayan mai da su naira dubu da ɗari biyar babu wanda zai ce bai yi ba domin cinikin rawani ne da kuɗi kun gane ko to a yanzu ba a karɓa ba shi zago ga dinga nana ta cewar min sahibiha ko min gairi sahibiha ba wanda ya sayan ma ba domin wanda ka ba shi kuɗi ka ce ya so maka kaza rauna na naira dubu zuwa zuwa lokaci kaza kawai sai ce maka raunin nan dai gashi gashi gashi sai man da su kawai ne zan ba kuɗin su to haka yanzu ka hada wannan lissafin ya zama cinikin naira da naira ne dan ka bashi naira na raunin da ka saya a wurin shi shi kuma ya baka naira na raunin da ya siya a wurin ka da yake da'awar ya saya a wurin ka cinikin naira da naira kenan kuma cinikin naira da naira hukuncin shi daban na farko babu tafadul na biyu babu nasi'a shi sai abdullahi na abbas ya ce ya ce tilkal wariku bil wariki wannan nau'in ciniki ne azurfa ce da azurfa sai imam malik ibn anas ya ce abin da ya fahimta shi mutumin da ya ba da raunan shi ne asaba'ib wasu suka ce rauna ne wasu kuma suka ce a'a malahif ne in an ce asaba'ib su ne barguna da ake rufa da su kun gane ko fassaro ne malamai suke musu wasu kuma suka ce a'a abin nan gwanjo ne haka na kayayyaki kasan bai maɗan musulmi daidai su ne waga wannan ita ce fasarar da imam malik ibana anas yi ya ce abin da ya sa abdullahi ɗan abbas ya hana don shi mutumin da ya so ya sayar ya so ya sayar ne ga mutumin da isa ya mashi kafin ya karba ta yadda inda ya karba da babu wata matsala shaddoji ne ka ba mutum zuwa babbar sallah ya so maka so ka saya a wurin shi ka cike kudin ka bashi iri kaza iri kaza iri kaza zuwa babbar sallah kun da ke ku idan lokacin babbar sallah ya cike shaddojinka ya baka cas ka karba sai kuma yanzu ya ce ka sayan mishi ya halatta ka sayan mai babu wata magana ta biyu akan wannan eh kun gano wannan mutum ka ba shi shaddoji zuwa babbar sallah da babbar sallah yi sai ce maka ai kayan nan suna nan sun taho amma ma dai ai na san ko da sun iso ma dai wa za ka yi nau za ka sai min da su eh bi halar da ka sai mai da su ba don shi a wurin shi ka saya ta wannan wajihi ne bi halarta ba don baka karba ba inda ka karbi shaddojin ya halatta ka sai mashi dan ba haka ban ga lissafa za a ga lissafin ya baka cinikin kuɗi ne da kuɗi ka sai shadda a wurin shi ka ba shi kuɗi ko yanzu kuma waɗannan shaddojin da baka karɓa ba su ne ya sayan maka abin nan su ne ka sayan mashi da kuɗi kuma kaga yanzu kenan ka ba shi naira dubu zai baka dubu ɗaya ɗari biyu dubu ɗaya ɗari uku kaza kaza kaza kaza wanda yake ya zama riba kenan ya zama alwariku bilwarik to amma a hakan ya halatta ka ma wani eh ya halatta ka ma wani tunda ba abinci bane arada an yi abin nan annahu arada an yabi a hamin sahibi hallazi sharaha minhu bi akthara min al-thaman allazi bta'aha bi da doriya akan kudin da isiya a wurin sa walau annahu ba'aha imam malik ibn anas ya ce inda ya sayar inda ya sayar da waɗannan rawuna ɗin ko waɗannan bargon min ghairi ladhi ishtaraha min wurin ya sayar ma wanda ba a wurin shi ya saya ba eh lam yakun zalika ba'as ko wani lafiya kan haka da man kaga wannan nau'in ciniki ciniki ne da yake neman ya zama an yi mu dukul mutashi ɗinsa an haifar da wani abu na riba a fakaice Allah ta'ala ya sauke na'am eh walau annahu ba'aha min alladhi ishtaraha minhu eh na ku babu gairi a kai mala wa akwai gairi gairin nan kuma yana tasiri sosai eh na'am ai gairi din nan yana yana da abin nan sai ka sa a fensir a sama suleiman baka da kai da ina ka sai naga eh an yi kara ne a gair din tana tasiri sosai da sosai nan ba haka ba karatun zai zama kongo bakon baya tun da kage ya ce annahu arada an yabi min sahibi alladhi ishtaraha minhu bi akthara min athman alladhi ibta'aha bi kaga wannan ne ya haramta ko yace walau annahu ba'aha min alladhi sharaha minhu law yakun zalika ba'as aka ga an ana nan dai kenan walau annahu ba'aha min ghairi alladhi sharaha min inda ya sayar ma wanda ba a wurin shi ya saya ba lam yakun zalika ba'as babu wanda zai ce akwai laifi a ta eh, abuna ta yi nafayin din haraji قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفأ بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار الرد إليه ما سلفه وزاده من عندي قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر عندك إجماع شيء a garinmu na madina wanda yake mun sha maimaitawa shi shine ijima'in mutanen madina shin ijima'in mutanen madina hujja ne eh domin ijima'in mutanen madina ijima'in waɗansu ɓangare ne na al'umma ba ijima'in al'umma ne baki ɗaya ba don ba haka za ka ce akwai ijima'in mutanen madina akwai ijima'in mutanen iraki lura ijma'i mutanen madina makarantar imam malik ibn anas ijma'i mutanen iraki makarantar abu hanifa ijma'in mutanen sham makarantar abdurrahman al-auza'i zakal musabbihu ta za ga akwai manya-manyan makarantu a duniya kenan kowace da ijma'inta ina fata mun gane wannan da kyau to amma ijma'in da yake zama hujja na bai daya shine ijma'in baki daya ba ijma'i wani bangare na kaza ba sai kuma idan da ya faɗi wannan ijima'in sai idan an samu wani ijma'i kuma da ya saba mashi amma babu wani ijima'in da ya saba mashi haka dai yana na kan abin nan kenan al'amar mustamu alaihi indana fi man sallafa fi raqiqin cikin duk mutumin da ya ba da kuɗi na bayi na bawa ya sai bawa a wurinka ya siffanta maka siffarsa ba wai gashi a gabanka ba yana son mai lafiya mai kazar-kazar mai kaza mai kaza mai kaza zuwa lokaci kaza au cin ko awaki su ne mawashi su ne a dabbobi ko ya sai dabbobi au orodin ko ya sai waɗansu hajoji na kasuwanci urud hajoji na kasuwanci ko mashina ko littafai ko suturu faiza na kullu shay'in min zalika mausufan idan kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran da aka ambata an siffanta shi kuna jina an siffanta shi fasallafa fihi ila ajalin kuma aka ce za a karɓe shi zuwa lokaci kaza abubuwan kenan biyu an siffanta abin an kuma faɗi lokacin da za a karɓa kunga mun sha maimaita shi ake waɗannan su ne manya-manyan sharɗin da ake nema a asalaf kun gane ku idan mai yake da suna idan abinci ne shi akwai ɗoriya a cikin siffantawa ɗin shi ne a ce mudu kaza ko buhu kaza ka lura ina son masara a wurinka zuwa farkon shawwal ko zuwa ƙarshen zulƙada na ba ta kun gane wannan da ke ko ko zuwa tsakiyar zulƙada 23 misali to haka wannan za ka cike kuɗi buhu kaza zuwa kaza zuwa kaza sai ka bayar a gana an faɗi ajal ma'alu an sami kuma sifa wacce take ma'aluma fai za ka na kullu shi'in min zalika masufan idan kowannensu an sifanta shi fasallafa fi ila ajal ya ba da kudin zuwa lokaci kaza halal ajalu sai lokacin ya yi kuna jina ko halal ajalu sai lokacin ya yi ko za ka ce sai lokacin ya halatta sai lokacin ya yi fa'inal mushtariya la yabi'u biyu min zalik karku afa shi wanda ya saya wanda za a ba shi kenan ko bai halatta da sai da wani abu na wannan abin da za a ba shi duk daga lokaci yayi min allazi ishtarahu minhu daga wurin wanda ya saya a wurinsa ba kun yi da shi zuwa watan zulqada zai kawo maka ba eh lokacin watan zulqada kuma yayi yanzu kwanakin da aka ɗiba a ciki yayi to bai halatta ka sayar da shi wannan abun ba ga wanda ka siya a wurinsa bi aksara min saman lalzi sallafa wufi da mafi yawan da ɗoriya akan kuɗin da ka siya a wurinsa amma wannan ƙwabala an ya ƙabido ma sallafa wufi kafin ya karɓa kafin ka karɓa kenan koda ya ce ya nace tunda shi ya so maka shi yi kaza shi yi kaza ya kamata shi ya fi cancantar ka sai mashi yi ma daɗin baki to gina ba za ka sayan mai da ɗoriya a kan yadda ka saya ba kun shi idan lokacin da ka saya ka saya dubu-dubu ne yanzu kuma gashi ya ce maka ayi kudin abin nan yana na akwai babban rumbun shi a beji daga nan za a buɗe a kawo maka so ba wata matsala kawai nodi za ka sayan mai kaga duk wasu turanci ke maka da baki da baka ga abin zahiri ba baka karba abin ba to idan yana ce ka sayan mashi in za ka sayan mashi to ba za ka sayan mashi fa da riba ba na don wani hausa ta fito fili sosai ba za ka sayan mashi da riba ba in ka ba da kudin akan naira dubu dubu to yanzu ma naira dubu dubu za ka sayan mai tun da shi ya sayan ma amma inda wani ne wanda ba shi ba ya halatta ka dora mai wanga bambancin da ke ciki kenan kafin ka karba kayan koma da ina ne kafin ka karba ka gani idan ka ba mutum kudi ka ce ya so maka dabbobi ka gane ko ya so maka dabbobi iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza yanzu ga kudin kai ba yanzu kake so ba sai ɗaya ga watan muharram ko biyar ga watan muharram biyar ga watan muharram ya yi ka ba da kudin dabbobi raguna guda goma biyar ga watan muharram kuma ya yi ka ganzu lokaci ya yi ka lura da wannan da ke ko waɗannan raguna ka ba da su akan naira dubu goma sha biyar biyar lokaci yanzu kenan da kuke magana yau saba a wata na shawwal ashirin da bakwai ga watan shawwal ina fatan ka gane kana fahimta karatun to da biyar ga watan zulhijja yayi da za a karɓi raguna sai ce ai ragunan suna nan suna nan da lafiyarsu amma baka karɓa ba su shiga hannunka ba inda ka shiga hannunka ka shiga sun shiga hannunka duk ga suna a cikin kejinka ka lura a makewayi a kewayenka kaga duk ba wasu babu wasu matsala ko a turakunka duk ba matsala ina fata mun gano wannan da kyau to yanzu ragunan suna nan watakila ma wani ya gansu watakila wani bai gansu ba sai shi da ka ba kuɗin ya ce ka sayan mishi ai ragunan ka suna nan ba za su ciwon kai ba suna nan da lafiyar su nawa za ka sayan mishi eh to anan imam malik ibn anas ya ce in za ka sayan mishi ba za ka sayan mishi doriya akan yadda ya sayan ma ba ma'ana ba za ka sayan mai doriya akan dubu goma sha biyar ba dan yanzu dubu goma sha biyar ka bashi yanzu ga san mai dubu ashirin ashirin zai baka naira nawa dubu ashirin ashirin ka ba da sha biyar an baka ashirin babu me ya zama riba ya zama nawa ya zama riba amma idan wanda ya sayan ma ne ka sayowa kun gane ku. amma idan wani ne daban ya ce aiku ya ji labarin ka ba da ka ba da kudin raguna ga shiga shiga shi kamar ma ya ga raguna din na ya dai magana ka sai mai ashirin ashirin wannan ba matsala Kullum lura da wannan da ke ko amma idan shi wanda ka ba kudin ne ka zo kuma ka sai mashi yanzu to kun je ni matsala ta shigo a'a kafa su shigo hannunka amma yanzu idan suka shigo hannunka ka karbe su cicciga su a hannunka kullum lura da ke ko sai ya ce ka sayan mishi to yanzu ya raguna za ka sayan mishi za ka miƙa mashi raguna ne ya miƙo maka dubu ashirin ashirin to ma a ɗazu ka miƙa dubu sha biyar biyar ne ya miƙo maka dubu ashirin ta yaya eh kamar ya gidansa eh eh eh eh ka gansu ai ya sha banban? eh sai an waro maka su ko kuma za ka zo karɓi ragunan ka ga ragunan ka ba ga iya naka ka lura da ke ko a samu dai lafusa kyawawa da za su nuna sun fita hannunsa duk da suna gidan shi sun fita hannunsa kai ka ce mishi ya ajiye maka ne gobe za ka zo karba ka lura da ke ko amma ka ce an ce dabbobi sun iso yaushe zan zo karɓa na sai ce eh ka zo gobe da safe ka ji jumlar eh ka zo gobe da safe kun lura da kyau ko kaga har yanzu akwai akwai abin nan kenan amma idan shi ne ce raguna sun zo ka zo ka karba ka zo ka karba ka ce ya ware maka dabbobinka ka ce to gobe za ka zo a zo a kora su kaga yanzu sun fita hannun shi sun dawo hannunka me zai nuna sun fita hannun shi idan wani ya ƙetare katanga ya ɗauki guda ɗaya na waye yana daga cikin mahimmanci a fikin da ke nuna cewar sun fita hannun shi ko ba su fita hannun shi ba idan aka samu dalilai da ke nuna sun fita hannunsa duk da suna gidansa yanzu gina suna matsayin ajiya ne a wurinsa sai wani ƙetare katanga ya ɗauki guda to ya zai yanzu ya koma babin wadi'a ka ba mutum ajiya sai wani abu ya bata zai biya ko ba zai biya ba lura da ke ko na farko dai idan amintacce ne hukuncin shi daban idan amintacce ne kuma isakaci hukuncin shi daban da sauransu da duk sauransu shi za ga imam malik ibn anas yake dada jaddadawa yace fa innal mushtariya la yabi'u shay'an min zalika min alladhi ishtarahu minhu bi akthara min ath alladhi sallafahu fi qabla an yaqbida kafin ya karba ma sallafahu fi abin da ya bada kuɗi wa zalika annahu idza fa'ala idan ya sayi ma wanda ya siya a wurin shi kafin ya karba to wannan abin da ya aikata fa huwa riba shine riba riba ne riba ce domin me ya ba da sha biyar an ba shi ashirin ba tare da wani abu ya girma ba sarar mushari in a atsallazi ba'ahu to yanzu shi wanda ya sayar in ya bayar da abin da aka sayan mashi da na nira au rahima ya ba da dinori ko dirhami fanta a biha ya amfani da ita falon mahallat alaihi sil'atu a lokacin da hajar kayan yi shigo hannunsa abin nan a lokacin da lokacin hajar yayi walam ya kabe halin mushtari amma wanda isa ya bai karɓa ba a ha kuma ya sai da ita min sahibiha ha daga wanda ya bashi kudin ya so mishi bi aksara min masallafahu fiha da mafi yawa da ɗoriya akan kudin da ya bashi shi fasara sai kasance an radda ilahi ma sallafahu ya mai mashi abin da ya bashi shi sa wa da humin indihi kuma ya kara mashi kuɗi a kai domin me domin kuɗin da suka yi na raguna suka yi ɗaya zai kawo mashi raguna ya ba shi kuɗi kuɗin naira dubu goma sha ya kuma ba shi kuɗin yanzu kawai abin da yake jira shi ne raguna to bai kawo ragunan ba ya ba da kuɗi dubu goma sha sai da kai wanda ka ba kuɗin raguna sai ce ka sai mashi da raguna sai ka sai mashi naira dubu ashirin yanzu ta yaya aka samu ziyadar naira dubu sha biyar biyar alhalin lokacin da ka miƙa mashi sha biyar ka miƙa mashi lokacin da ya miƙo maka ashirin ya miƙo maka lokacin da ka miƙa mashi sha biyar inda ya miƙo maka rago a gada da sauki inda an raguna sun shiga hannunka babu wani wanda zai ce ka ce na ce a kai da ke ko to saboda haka ga ya jaddada cewar ko za ka sayar wannan fa mana magana abin da ba abinci ba ko za ka sayar ma wanda iso maka to ban da karin kudi in kuma za ka sayar ma wanda ba shi ya so maka bai halatta ka yi karin kudi amma kuma idan ba abinci ba ƙala malikun man sallafa zahaban aw warikan fi haywanin aw urudin idza kana mawsufan ila ajal musamman. ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك الأرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخر لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر إمام مالك عليكم السلام

a sai kayan ka eh shi ba matsala ba matsala <laughs> kasuwanci da za a ga mutum shi kadai ne mai siya shi kadai ne mai sayarwa a shigo da kaya yi zai samu kwastomomin sa ya ce an yi an taya farashi kaza kaza kaza kun gane maganar ya so da ya shigo da lemu ko in yi shigo da liman ba zai kasa ba ne kasuwa ta farashi to dama ya san kwastomominsa yana zuwa sai ya rarraba musu buhu ɗaya buhu biyu buhu uku a yi ci a yanyi farashi an yi mai kuɗi a yi shi ne mai kayan shi ne kuma mai sayarwar kuma shi ne mai ƙayyade farashi ya ce wannan ma ya zaɓo maka mai abin nan ne ƙala maliku rahimahullah man sallafa zahaban wanda ya ba da kuɗi na zinariya aw wariqan ko kuɗi na azurfa warik shine ita ce alfidda kullu rako alfiddatu da alfiddatu da alwarik duk ma'ana su daya fi hayawani a dabbobi aw urudin ko haja kun gane ko kenan dabbobi a khasu min al ya ce dabbobi sannan kuma ya ce hada in ya ce hada ya hada duk sauturu ne fankoki ne tabarmi ne kadarori dai haka gane ko to la'alla yakan ce hayawan ne dan kasuwar dabbobi a lokacin tana ta sosai da sosai kasa hijaz ne raƙuma da sauransu idan kana mawsufan ila ajalin musamman idan ya zama na abun an siffanta shi haja ce iri kaza iri kaza zuwa lokaci da aka ambata ku sai an samu lokaci musamma ba zuwa an samu kuɗi ba zuwa ka samu kuɗi ba lokaci ne musamman ba kun gane ko amma zuwa ƙarshen watan ramadan zuwa farkon watan ramadan da sauransu sun mahallal ajalu sannan lokacin ya yi in ji bahaushe ko ya ce rana ba ta ƙarya aiwa sannan lokacin ya yi lokacin da aka ambata fa'innahu la a an yabi al mushari babu laifi shi wanda ya saya ya sayar da wannan abin da ya saya an yi bi almushari mai saya ya sayar da tilka sil'a wannan kayan min alba'i daga wanda ya siya kullura ko babu laifi ya sayan mashi amma kuma ɗazu mai makashi eh ba zai sayan mashi ba babu laifi ya sayan mashi ƙabala an yi hillal ajulu kafin lokacin yayi sun yi alkawari zuwa ramadana watakila tun muharram aka yi sai sha'aban a watan sha'aban ko a watan rajab sai nemi da a sayan mashi kaga lokaci bai yi ba au ba da ma ya hillo ko kuma bayan da lokaci ya yi kullura da ke ko sun yi alkawari a goma farko na ramadana yanzu ana goma ta biyu kaga lokaci ma ya yi babu laifi ya sayan mashi da kuɗi kun gane jumlar da kuɗi a'a bi arudin min al babu laifi kai da kai da kake mushtari ka sayan ma da alba'i'u wanda ya so maka wanda ka saya a wurin shi amma ɗazu da ka saya me ka cike ka bashi ba naira ka cike ka bashi ba kuɗi ka bashi to yanzu babu laifi ka sayan mishi bi arudin da haja ba da kuɗi ba shi sa imam mali shi sa kuka ji ɗazu na tambaya na ce amma ɗazu an ce bai halatta ba saboda mai bai halatta ba ɗazu saboda da kuɗi ne ka saya a wurin shi dubu sha biyar biyar yanzu ya saya a wurinka dubu ashirin ashirin kun gane ko to amma yanzu wannan magana da muke yi ya saya a wurinka ka saya a wurin shi dubu sha biyar biyar yanzu da ya saya tabarmi yake so ya saya yana son ya saya tabarmi ne a wurinka ko lura da kyau ko saboda haka yanzu waɗannan raguna da ka bashi kudin su 15,500 da ka saya a wurinsa ya kawo maka su da aka ce bai halatta ka sayan mashi ba har sai ka karɓe su kun gane ko ko kuma ka sayan mashi amma babu ɗoriya kaga duk wani mana magana ne akan kuɗi to yanzu magana da ake yi ana magana ne idan bi ardin nefa Allah ya ragunan nan ina son ka sai mun da su da motar nan tawa da take abin nan so shi kenan kudin ragunan nan dama ragunan guda goma ne a kan sha biyar biyar dubu ɗari da hamsin kenan ko ya kake ganin motar nan tawa kaga kaga yanzu bi arudin ne ina fata mun gano wannan ko kuma ya kake ganin filin nan na kusa da ke ba sai ka kara da shi ba misali kaga yanzu bi ardin ne ba bi samanin ba ne shi sai imam malik ibn anas ya ce bi ardin min al ya halatta a sayar amma ba da kuɗi ba da haja ɗaya kenan na biyu ajiluhu hajar za a ba da ita yanzu yanzu ne ba ba shi ba wala akhirhu ba zai jinkirtar da ita ba hajar baligan ma balaga duk girman da ta kai wanda ke lokaci to ai katan fili ne ai kuka je ce baligan ma balaga zalikal urud duk inda wannan hajar girman ta yake ba za a canza ba yanzu yanzu za a gama mun gane junar ku kaga cewar da aka yanzu ayi cinikin bi ardun shi ya kautar da riba ba ta shiga ba in ba da haka ba da riba ta shiga kun lura da ke ko nan imam malik na su ce illa ta'am sai dai abinci da abinci fa innahu la yahillu an yabi'ahu hatta yaqbida abinci bai halatta a sayar da shi har sai an karba kun gane ko ban da abinci eh, eh a shi kwata-kwata ba a wannan cinikin da shi kudi daidai ne da bashi ne da waye sai an karba eh ka sai mai ba a sai ka karba na abinci sai ka karba kuma na ce na abinci na mu maimaita ba wai ana dafa abinci da fafi ba yawwa shinkafa ce masara ce gero ne dawa wake da sauransu yana cikin buhunsa yana illelen shi yana ina ne yana masara ce tana makarfinta Eh? eh dabbobi abinci na ma akwai a kafin su zama abinci ga dare suna mai ai haja ce hmm? eh? duk da haka ai da abinci ce duk inda ta tafi abinci ta tafi ko a yi tuwo da ita ko a yi su abin nan ko kwada ita ko a kunu da na na eh. sai mai ciko sai mai ciko

a yanzu wannan shi ma sai wani yi ka lura da ke ko wannan shi ma ciniki ne a yi shi ma abincin ciniki ne tun daga kage ce illa kwama irin wannan rintsi to ya yi kawo wannan ne don kauce ma wannan don yanzu abinci ne masara ce aka kawo ta buhu ɗari ka lura ko sai ka ce to bari ka ba da fili ko ba haka ake magana ba bai halatta ba yi tun da abinci ce yawwa wato abinci yana da wata kariya wasu abubuwa kaɗan za a yi sai ga ya yi tashin goron zabu kuma yanzu abinci babu juriya a kai yadda za a iya jure magari babu fanka sai an jira sabon wata an shigo da ita daga inugu da sauransu ba za a yi ma abinci haka ba ina ba ta mun gano wannan da kyau walil mushtari an ya biya tilka sil'a min ghairi sahibi alladhi a haminu bi zahabin a warikin a ardu min al'urub walil mushtari wanda ya saya ya samu an bi a tilka sil'a ya sayar da wannan abin da ya siya min ghairi sahibihi alladhi bta'a daga wurin wanda ya sayar wanda ba a wurin shi ya siya ba ai ɗazumin yi ya halatta ya sayan ma wanda ya saya a wurinsa amma ba saman ba da kuɗi ba sai dai bi ardin sai dai da haja ku lura da kyau ko yawwa to amma yanzu tunda ba a wurin shi ya saya ba ya halatta ya sai mishi bi zahabi da azurfa a warikin ko zinariya kenan ya halatta ya same da kuɗi ku lura aw ardin min al-urud ko wata haja daga cikin ko ta kadara daga cikin kadarori kenan idan ba wurin wanda ka siya ba yana da fuska nawa biyu idan wurin wanda aka siya ne fuska ɗaya barakallahu fikum ya ƙabidu zalika zai karɓa wannan abin ne da ya wala yu akhiruhu ba za a yi jinkirinsa ba li'annahu kun ga yace ba za a yi jinkiri ba yanzu don yanzu aka yi jinkiri da mutum nawa ne a ciki biyu yanzu ya zama mutum nawa uku kun shuru yanzu ba ga sa'idu a tsakiya ba eh sai sai wada aminu sai ba aminu kudin ya ce ƙarshen wata zai karba kun lura da ke ko da ƙarshen wata i sai shi sa'idu ya sai ma da daud alhalin bai karɓa ba yanzu mutum na sun shiga mutum uku sun shiga kuma lokacin da sa'idu ya ba aminu ba shi ne ko ba shi ba ne eh ba shi ne mana tunda bai karɓa ba yanzu lokacin da ya sai ma da dawud ya sai mashi da bashi ko ba bashi ka sai mashi ba kai shuru bashi ne bashi a hannu <laughs> da yawa nan da da shi a hannu da bai zama bashi ba yanzu bashi ka sai ma da wani bashi kisa imam malik ibn ana ce wal yace wala yu akhiruhu dan ba haka ba ne shi ma dawar kuma yi sai ma da wani kaga bashin yana ta tafiya sai ya je kaga an ji ana ta wahala da kotu ina fata mun gano shi sai aka katse maganar aka ce to wala yu akhiruhu ba za a jinkirin shi ba yanzu yanzu a bayar li'annahu idza akhar zalika qabuh idan ya jinkirin abun yayi muni yayi muni ake jinkiri wa dakhalahu ma yukrahu kuma abin da ake kyama ake ki ya shiga na me minal kali'i bil yadda ake cinikin bashi da bashi wai menene alkali'u shi sa ya ce walkali'u bilkali'i? abin da ake nufi da bashi da bashi an yabi ar-rajulu dainan lahu ala rajulin shine mutum ya sayar da wani bashi da yake bin wani kun gane al yana bin wa albayi ubashi na dabbobi zuwa lokaci kaza kafin ya karbi wannan sai ya sayar da shi bidainin alarajulin akhar sai ya sayar ma da wani wannan kayan ya zama alkali'u bilkali'i ya zama cinikin bashi da bashi kun lura da wannan kayi alkawarin amma alkawarin za a kawo maka kaya zuwa lokaci kaza ina fata ka cike kudin ka bayar yanzu lokacin kake jira eh lokacin kake jira to kuma sai ka sima da wani wannan bashin da ta tsara ai nisa haka shi ma yanzu zai sima da wani ko ba zai sima da wani ba to ka ganye sima da wani shi ma ya sima da bashi sai ya ga abin zai koma doro kuma قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو أرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وان يبارك وتهاجة زوى لوكشي وتلك السلعة مما لا يؤكل wannan sara kuma tana cikin abin da ba a ci kamar me eh kamar bargo kamar me kamar mota kamar fiya-fiya eh <laughs> kullura ko don yi ce wala yi shirabu kamar maganin feshi ko mutum zai fesa ma cikin shi ne kamar fe <laughs> ya ce kamar fetur fa ya mushtariya ya biyu man sha wanda ya saya zai sayar da ita ga wanda ya ga dama bai naƙadin da kuɗi a ardin ko haja ko kadara ko ya sayar a bashi kuɗi ko ya sayar a bashi haja ƙabar an ya saufi ha kafin ya karɓa min ghairi sahibi halladi shi tara haminu to kun gadi wannan yana da tabbatar mana akwai ghaira a cikin watan jumla ta baya ta soya babu khaira ta su musulama mustapha bugu musulama ba babu khaira qabala an yastawfiya min ghairi sahibi alladhi sharaha ya sayar ga wanda ba a wurin shi ya siya ba eh wala yanbaghi lahu an ha bai dace ba bai halatta ya sayar ba min alladhi a min daga wurin wanda ya siya aurensa illa bi ardin sai dai da haja amma in ba wurin shi ne ya halatta isaya bi naqadin ya halatta kuma bi ardin amma idan wanda isaya wurin shi ne to nan ka illa bi ardin ya qabidhu wa la yu'akhiruhu sai dai da haja da kadara da zai karba yanzu ba sai an jima ba qala malikun wa in kanat sil'atu lam tahil فلا بأس أن يبيها من صاحبها بأرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره قال مالك وإن كانت السلعة لم تحل أما إذا اللوكة إذا هاجر بت إسوبا كدر بت إسوبا فلا بأس بأن يبيعها باب اللي في يسير إتا من صاحبها قوان دئسيا أو لنسى بأرض دوات كدر مخالف لها وتتساب أمتا بمنا تتيا كدرها ba to idan idan mashina ya ba shi kwangila jincin fa ya ce to aishi ma yana da cincin ba kadara ba ce kasan akwai dabara wuri 'yan kasuwa <laughs> kullura ko kaga kadara ake ta cewa suna nan suna bibita karatun sai shi ce to ai kadara aka ce kun gane ko sai ce kaga yanzu masara ce kudin masara na bashi zai so mana akuta kun lura da wannan da kyau ko shi kuma yanzu wannan masara yake so ba a bambare ba ai kaga akwai bambanci wacce a cikin buhu take wannan kuma ba a bambare ba kaji fa sai ce ai kadara ce babu wani batun kadara shi sai imam malik ibn anas ya ce fala ba su an yabi a min sahibiha bi ardin mukhalifin laha da wata kadarar da ta saba ma wacce ake magana a kanta bayyinun khilafuhu bambancin kuma a bayyane yake kako masara da wacce take bude da wacce take totuwa bambanci ai ba a bayyane yake ba kun shiru bambanci akwai bambanci amma ba a bayyane yake ba dan duk sunansu masara duk sunansu. su abinci yanzu wannan za a bambare ta ko a sussuke ta ita ma ta dawo wannan a tabarnar da darduma ba wani bambanci da zara da ke tsakaninsu wai tabarmar da darduma <laughs> kun gane wannan da ke ku amma tabarma da bargo misali akwai bambanci tsakaninsu mashina da motoci akwai bambanci tsakaninsu ina fata mun gane yawwa ko mashina da janareto ko janareto da mashina akwai bambanci tsakaninsu ko takalma da huluna akwai bambanci tsakaninsu huluna da riguna fa hmm? ko wai bambanci za ka ga bambancin ba wai na ya dinki kaɗai ba haka eh eh wajen sawa nake magana za ka ga akwai bambanci lalle inda akwai hula dubu uku eh eh mana ka jike kuma eh shi jira da aka ce akwai jus ɗin 800 800 eh jins <laughs> ba Eh, sun cewa akwai na dubu biyu ga ya ishe shi wannan dubu biyun ya je sai shadda dubu ɗaya ɗari biyar ya ba tela ɗari biyar ɗin ya mai ɗinki mai kyau wanda yake ko surukansu suka zo gidansu zai fito da wannan kayan amma ya tashi ya je sai jus ɗin dubu biyu sai ya sai mashi riga kuma ɗari uku eh wani riga da kake ganin ta kamar a saukin muru abinci da ita shi sa imam malik ibn anas ya ce dole sil'a ta zama mukhalifan laha bayyinin khilafu bambancin ya fito fili ya zuhu wa a yu'akhiruhu haka tsakanin riga da hula akwai bambanci tsakanin jallabiya kuma da doguwar doguwa fa Kano state haga shi sa dole a sami bambanci kamar da imam malik ibn anas yace qala malikun fi man sallafa dananira aw darahima fi arba'ati afwabin mawsufa ila ajalin falamma halal ajalu taqada sahibha falam yajidha indaha wa wajada indahu thiyaban dunaha min sinfiha فقال فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثياب هذا إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأفواب التي يعطيه قبل أن يفترق فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يشله وإن كان ذلك قبل محل الأجل وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من شب الثياب التي سلفه فيها إمام مالك إبان أنس سيتي رحمه الله fi man sallafa da nanira cikin mutumin da ya bayar da kuɗi na zinariya au da rahima ko dirhamomi dirhami kenan ko lura da kyau ko ko ka ce ya ba da naira ko ya ba da riyal ko ya ba da dala fi man sallafa da nanira au da rahima kun gane ko ya ba da kuɗinsu a kan me fi arba'ati bin mausufa yana so a kawo mai tufafi guda hudu iri kaza shine mausufa ko wanda ka siffanta su don Allah ina son ka samo mun abin nan shadda guda hudu yake so sai ba shi kudi naira dubu talatin eh? zariya kuma ko a ko amma zariya ta yi fice ne ka haka na ganga akan je takanas a ji a so kai abin nan a ji a so ɗinka ku haka kuma ne tambaya ta ce zuwa zariya ne ba ketara zuwa kano ba kuma je gwamba ba eh akwai su eh eh ga mutum yana in yi samu lokaci sai je wata uku je koyo daman ya iya din sana'a ce fa ka je ka jaddada ta ka kware duk abin da ka yi zama ka kware kai ka lura da ke ko jimawa ka zaka kai haddasana jimawa ka dan kuma ka ɗauki kwado da linzami fiya fiya fiya fiya fiya ka gama riguna uku hudu kawai ka lura da ke ko malam musu ba haka mutanen su yi ba ga darasu ga ɗinkin hula kuma in ji ƙala rawi ya ce wata hular ma kai haka kawai ake sai da ita ba sai an danna mata yasin ba <laughs> Allah ji kai shirka fara ya ce ba ya ce wai wata hular kana taba ta zaka ji kana ta tsuma ke kana so kai a siyan maka ya ce ke kasa ai ba lafiya ba <laughs> Allah ta ya kiyaye amma ya zai mutum ya danka hula kuma yi mata yasin Allah a ke ko ba in ba da addu'a ba ke kuma karka canza mata suna mana kaji an san da addu'a aka ce abin nan ai kowa yana cewa Allah ya kawo budi kowa yana cewa Allah ya sa kasuwa ta zo da nasara ai wannan ita ce me addu'a

fi arba'ati afwabi mawsufa akan riguna guda hudu ila ajalin zuwa lokaci ya cike kudin ya bare ce yana son a kawo mai riguna ɗinkakku zuwa 23 ga watan dulkada kuna da fahimci wannan da ke ko yana so a kawo mai su ko kuma zuwa goma ga watan babbar sallah yana son a kawo musu a kawo mashi waɗannan kayayyakin kaga mausufa ne ila ajalin ina fata mun gane wannan da kyau ma halal ajalu a lokacin da lokacin yayi qada sahibha sai ya je wurin wanda ya bashi kuɗin babu kaya kaga ta qada an daga murya kenan falam yajidha indahu bai samu wadancan tufafi guda hudu da ya cike su ya bayar a wurin wanda ya ba ba wawaje da inda hu siyaban dunaha sai dai ya samu wasu ɗinkunan da ba su kai wanda ya ba da kuɗinsu ba min sun fi ha amma dai su ɗaya duk shadda ce kun gane ko ba a shadda ce akwai ta dubu goma kuma akwai ta dubu ɗaya ba yawwa saboda haka sai je ya samu irin kala ce amma ba ƙasa da wace ba da kuɗi faƙala lahullazi alaihi al'afwab sai wanda ake ban shi bashin tufafin ɗunkunan wa kenan wanda ya sayar ya ce utika biya samaniya ta aswabin min siya bi haza yanzu zan baka tufafi takwas daga nau'in waɗannan tufafin nawa daga gansu a shaguna su zan baka guda takwas kuna ji wanda yake da akan nawa akai hudu ba a same su ba yace ce zai ba da nawa kowanne ɗaya yana matsayin nauke na biyu imam malik ibn anas ya ce innahu la ba bi zalik babu laifi kan haka idan akhadha tilka al-athwab allati utihi qabla an yaftariqa idan ya karɓi waɗannan tufafin guda takwas da za a bashi kafin su rabu kun yi shiru a lokacin idan ya karba fa inda khala zalikal ajalu idan aka sanya wani lokaci kuma fa inna wala yasluhu to bai ba wa in kana zalika qabla al ajali to amma idan wannan canjin ya zo ma kafin lokaci yayi ne fa kun lura da ke ko tunda shi ya ce zuwa 20 ga watan oktoba sai zama na 1 ga watan oktoba kuma ya je kwanga kabar mahallin ajali ne ko fa innahu la yusluhu aidan ce shi ma dai a hakan bai yi ba illa an bi a husiyaban sai dai in ya sai mashi da waɗansu tufafi laisat min sufi siyabin lati sallafa hufiha wacce ba ta cikin nau'in tufafin kala tufafin da ya bashi kudinta to anan ne yau tun da lokaci bai kai ba sai ce to ka dawo bayan la'asar za ka karɓi iri kaza iri kaza iri kaza eh kamar yakan bangare ɗaya eh a sa wani ajali to ai kaga daman lokacin da aka sa biyi ba kafin fahimci wannan da ke ko shi ya sa aka ce ya halatta idan ba nau'in su ɗaya ba a ƙara ajalin to amma daman nada zu lokacin ya yi yanzu haka ce za a ƙara lokaci ɗoriya ne akan nada ka lura da bambancin da ke cikinsu a kan na farko bai halatta a ƙara lokaci ba don lokaci ya yi eh. amma a kan na yanzu misali kun yi zuwa goma ga watan babbar sallah ran sallah kenan za a karba kun lura da ke ko to haka yanzu ran sallah ba za a ƙara wani lokaci fitin da dama asali lokaci ya yi to amma idan ka je karba ɗaya ga watan sallah kaga lokaci bai yi ba eh to idan irin kalar tufafin da kake so ne to bai halata a ƙara lokaci ba amma idan wani nau'in tufafin ne ya halata ka ce to biyar ga wata ka zo ka karba tunda dama asalin lokacin farko bai yi ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik